a ƙasar mu ba jam'iyya. Kawai kungiyar manema mulki ne ta ko kaka in ba su samu a nan ba da same fasin da ka gani a yau gobe za ka gan shi a can na ɗaya cikin ba mu da jam'iyyu a ƙasar nan. Muna da dai ƙungiyoyin masu neman mulki because in jam'iyya ne tana da aƙida tana da abin da ya bambanta ta da wata jam'iyyar a ƙasar nan ba mu da jam'iyya. Muna dai da ƙungiyoyin mutane masu neman mulki. So saboda wannan ba su bambanta ba. da sai mutane da ke wannan jam'iyya su ne jiya a waccan jam'iyya gobe su ne a wata jam'iyyar to ba su bambanta ba kawai abin da ya bambanta su da wanda ya sami mulki da wanda ke nema da wanda yake ciki da wanda ke waje to da yake shimfiɗin gudanar da mulki ma ba a yin sa domin jam'iyya kowace jam'iyya ta samu mulki maimakon ta yi shimfiɗin gudanar da jama'a sai ta koma kuma ta zama gwamnatin jam'iyyar da ta ci zaɓe har a shiga cikin gudanar da gwamnatin harkar jam'iyya ake yi har a fita to ya zama wanda ya rasa ya gaba ɗaya ba za a yi komi da shi ba zai yi azumin shekara hudu ko takwas to shi wannan azumi da jama'a ke gudu waɗanda suke taɓa zaƙin mulki gudun shiga azumin taɓa wannan zaƙin mulki shi yasa ake yin sa ko rai ko mutuwa in ba an canja yanda ko abokin gabanka ne na siyasa ya ci mulki bai hana a yi hanya zuwa ƙauyen ku ba bai hana a yi ruwan sha zuwa garin waɗancan ba waɗannan duka ba za su faru ba sai jama'a mun tashi tsaye mun fara sa wa shugabannin siyasa linzami mun ki zuciyarmu duk abin da ake yin na mu muka bar su suke yi duk inda jama'a suka tashi suka fara sa linzami wa shugabanni shugabannin sukan dawo yin su kuma in sun gama mulki sukan ji daɗin dawowa wurin jama'ar don ba sa tsoron jama'a kuma amma waɗanda ba a sa musu linzami ba sai a bar su jiyar mulki ta haukatar da su sai su yi abin da su kansu sun dawo za su ji kunya ko su ji tsoron shiga jama'a to dukanmu ne gaba ɗaya muka shiga wata kangi wanda in ba an yi da gaske gwamnati na iya wani abu jama'a na iya suna da nauyin da ke kansu to duk waɗannan ba nauyi ba ne kawai na gwamnati ko a anguwarku kar ku bari wani ya shigo muku da fitinar wani bambanci don shi dan siyasa baka da dangi a dan siyasa baka da mai addininka a siyasa baka da dan garinku a siyasa don ko ya sami dukiya zai barka ya je gina Abuja ya barka kenan shi ba dan garinku bane makocinka shine makocinka in ba ku yi zaman lafiya kuka tsare mutuncin ku kuka nemi jan linzami wasu yan siyasar ba to dukkanmu za mu faɗa ruwa da 'yan siyasan da mu jama'ar ƙasa duk mun ba mu sa shugabannin addini da shugabannin al'umma su rage shiga siyasa. Eh, wato. Koma kan nauyin da aka tsora musu na faɗin gaskiya tsakani da Allah. To yanzu ita ma addinin jama'a makwaɗaita sun shiga sun karɓi linzamin mulki yanzu tsakaninsu da 'yan siyasan ba bambanci da yawa. Eh, wato Shekarun baya wani jami'in gwamnatin Amurka ya yi harsashen cewa Najeriya na fuskantar barazanar rugujewa zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Kana ganin wannan salon siyasan da aka ɗauka ba manuniya ce cewa idan ba an farga nan da nan ba Najeriya na iya tsinduma cikin wannan matsala idan kowace jam'iyya ta ce in ba ita ba to sai dai Najeriya ta kife. Ai duk duniya dama an sani in ba kai ka kashe kanka ba ba mai kashe ka. in ba mu koma cikin hayyacinmu muka yi gyara ba ko su kasashen duniya ba duka ke taimakawa ɗayantuwar mu ba in ba mu kokarin ɗinke kanmu muka ga abin da ya zama mana barazana mu kau da shi ba to dukan mu za mu sami matsala wato abin da ke ban sha'awa sau da yawa ko ke ban mamaki sau da yawa shine wato ba ba wanda ke wahala in siyasar ta kubuce musu kamar su 'yan siyasar kansu kullum in na duba tun daga lokacin su abubakar zuwa su shagari rijim nasu zuwa sauran rijim din nan duka in siyasar ta kwaɓe su 'yan siyasar da ke gadara suke cin moriyar siyasar su ne gawan fari wa matsalar amma sukan victimizing sukan zama sanadi wa jama'ar da ba su san hawa ba ba su san sauka ba su kuma sukan sami wahalar da ba su da ribarta ko kaɗan gwada 'yan siyasar watakila sun shi ribarta da safe suke shan wuyanta da yamma amma akwai bayan Allah da basu san hawa ba san sauka ba wa'annan tsare-tsare na kai jama'a cikin rigima take zama musu hatsari ta kowane fuska.